Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata shugaban kungiyar manoman gana malam abdulrahman muhammad ya bayyana mana irin matsalolin da manoma ke fuskanta a ƙasar a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin makumasi hamza adam ya tattauna mana da babban jami'in sashin nazarin abinci da noma tare da kiwon dabbobi ƙarƙashin hukumar mofa a ghana malam jafar kwabiya kan irin matsalolin da manoma suka fi kokawa a kai. Na farko kaga in ya zo da muke kira climate change yana cikin abin da ya kamanci gwamnati na ghana ya sa himma kai saboda yau kashi tasa'in na manoman ghana in ba hadari yayi ba ba su iya su yi shuki to in dai an saura ana jiran hadari yayi noma lokaci ne in lokaci ya riga ya wuce to ya wuce na biyu kayan aiki noma shine takin zamani da iri da za doki a shuka in ba mu samu wa'anda ke haifa da yawa ba kaga manomi shi samu bag daya ko bag biyu wannan bai taimakon mu sannan manoman mu da yawan su ba su sin eh, iri wanda aka yi aiki kai shine wanda aka sarrafa wanda ke daukan lokaci kadan ya nuna a yanka ba mu samun wayannan suna nan suna amfani da iri wanda ya jima yau wayannan nan duka ba su taimakon mu sai mu bari kowa ya san cewa manoman mu na wahala shine an ce mana ya kamanci a taimaki manomi amma yau in manomi ya ce ya je bank yana neman kudin da zai taimake shi yayi noma bai taba samu saboda wai ana tsoro in ya yi shukin bai samu abun da zai biya banki yau noma mun kawo ilimi na zamani shi ake ce ma technology cikin noma amma manoman mu yau ba su san ma abun da ake ce ma drone cikin noma ba abun da aka sani kawai ne shine ana daukan wuka shine cutlasses ana amfani da su cikin noma wannan ba su taimako sannan kaga manoman mu karancin abun da suke shuki shine hekta daya eka biyu da rabi amma yau in ana son a yi noma ya kamata a yi noma sosai a samu abinci sosai sannan na uku kaga in ya zo kan ya za a yi a samu abinci wani lokaci muna yi muna samu a yi noma a samu abinci sosai to abincin na nan ba san ma inna za a je ba shi abincin ya bata ko a'a manomin ya doki ya kai kasuwa kawai wanda zai iya ya sai shine wanda ya fito kasa da ke kewaye da mu burkina togo cote d'ivoire shi su zo su kwashi abincin mu su fita da shi amma abun da kuma kowa ya san ya dame mu shine wannan ciwo na coronavirus da gaske kowane manomi ko kowa yau afirka ko duk duniya ya san cewa ba a iya a yi noma ba da wa'insu kayayyaki ba to wannan ciwo ya zo ya hana mutane yin wa'insu ayyuka to rashin yin wa'innan ayyukan ya sa yau fertilizer shine taki na zamani ba mu samu saboda pot charges da shi yau manomi mai sai da fertilizer bai ya biya balle ya kawo kawo taki na zamani cikin kasan mu sannan kwanakin gada abun da ya faru kasan Rasha da Ukraine kowa ya san cewa yau zamanin da muke ci noma in ba da takin zamani ba kasan mu da kanshi yayi rauni shi sa she an sa mai taki na zamani sa'annan mu yi mu samu abinci to amma yau in ba wannan taki na zamani ba yanda za mu yi mu samu abinci daidin yanda muke so sa muna kira ga gwamnati a yi kokari a san yanda za a magance rashin wannan taki na zamani amma mu kiran da mu muke ma manoma shine kan a ce wannan takin zamanin nan ya zo ya iske mu mun saba amfani da abun da shine kashin raguna kashin shanaye kashin dabbobi daban-daban wannan yau in manomi kana shukin masara she kana kiwon dabbobi kaga abu biyu kenan kake kudin da zaka doki ka te ka sai takin zamani ba za ka share wannan gidan dabbobin ka fita da shi waje kana neman zoom lion wai zaka bashi ya kai bola ban a'a ana ajiyewa ne a doki ayi amfani ka kai ka kashe eh, dabba biyu da dusi daya kai ke noman nomanka na dabbobi kana kuma shukin ka in lokacin sa taki na zamani ya kai baka da shi kwashe kashin dabbobin ka zuba cikin wannan gona ka bar shi bakwai biyu bakwai uku in hadari uku yayi ka shiga ka ga irin amfanin da za ka samu daga wannan kashin shanaye ko kashin dabbobin da muke magana ai samu kiran da muke yi kenan yau mun samu report daga FAO cewa in ba mu yi la'akari ba in ba mu sa matakai da zai kiyaye gana ba la'alla za mu iya samu mutane fiye ga miliyan uku sun shiga cikin rashin samun abinci abun da muke gani yanzu haka da alaman maganan su ya iya afku she dai in mun sa matakai matakan da ya kamance a sa yau shine muna kira kowane lokaci kan batun karancin ruwa wurin noma da farko na yi batun sakiyan eh, yanayi na wurin hadari abu biyu ke damun yau eh, ghana ko in ce afirka shine rashin ruwa ko yawan ruwa shi bature ke ce ma drought ko flat wa'annan ababe biyun ga su za su sa in mutum manomi ya yi shuki hadari bai zo ba bai da inda zai samu ruwa ya ba wannan kayan abinci su shuku to in haka ya faru mafitan kawai shine mu samu wurin ruwa shine irrigation system in mun samu irrigation system ba dole ne shi an yi babban irrigation dam ba a'a an iya a taimaki manoma goma su samu dan rijiya da zai iya taimake su wurin samun ruwa ma abincin su ko a'a in an samu yanki kamar daya na gari sai a yi musu wannan shi wannan wurin ruwa da zai iya taimake su su iya ba dole dole ne shi an yi shi babba abun da zai fidda mu shine muna kira ga banks da gwamnati da kanshi a shiga a duba kan interest rate shine wannan abun da muke biya kan rancen da ake bamu na banki in interest rate ya je kasa to la'alla manoma za su iya su samu nasu su masu iya su yi aikin su masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin bakon namu Malam Jafar Dan Kwabiya da kuma wakilin Makumasi Hamza Adam sai kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Sanadin arzikinmu shi ne uwa uba.